من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافنا ابن العربي العواصم من القواسم wancan mako mun ji kasima ta biyu karyewan baya matsaloli masu zafi guda goma sha takwas haka ne ko kuma dukansu akan usmanu ne Eh, na ba juna shawara cewa a ƙasimin farko karewan baya na farko malam bai nan barin ba kamata ya kai kai nan barin ka ga. kare matsalolin guda nawa ne suka taso na farko guda biyar ne ko goma ne ko ashirin ne ya ne kuma allah ya ba da iko aka warware su wannan kagadin da ya sa nan ba ya ga al'amarin kila shi zai sa ko mutum ya saurin mantawa wancan kuma kai ka fitar da shi da kanka kila ba za ka manta ba to waɗannan matsaloli shine malam ibn al’arabi arabi zai warware mana waɗannan matsaloli gurgudu Allah ya saka ma waɗannan malamai da alheri asima cewa ɗori daga wancan karaya ibn arabi ya larabci irin nasu da usulubi irin nasu na hukuma masu ilimi ya ce haza kulluhu batilun sanadan wa matanan shike nan kai ka ce ma daga nan karatun ya gare ina jin shi sama a sa dubu ai kun ga can baya abu na farko sun ce ya duki ammar har sai da uwar hanjinsa ta tsinki haka ne ko ya duki abdullahi da mas'ud sai da ya karya mai hakarkari kuma ya hana shi albashi yana dan maka a hana shi albashi ya ƙirƙiro bid'a na tara Alƙur'ani, ko ba shi ne tuhuman ba kuma ya mai da ƙur'ani a tsari guda ya tattara sauran Alƙur'ani ya sa aka banka musu wuta ya ƙara dajin gwamnati kin mun karanta wannan ko ya kori a abazarri ya fitar da abadar da ya dawo da haka mu bayan manzo Allah ya kori shi ya ba muawiya gwamna ya ba abdullahi dan amru gwamna ya ba marwanu gwamna ya ba wali bin duk ga yanan dai sannan umar yana duka da kulki shi kuma yana duka da sanda umar in ya tashi tafiya ya ga dan karamin kuskure da kai karamin sanda yake horo shi ko sai ya dauki dogon sanda duk waɗannan wai kowane daya ka ya halatta jini sai malam ibn al-arabi kenan yace hala kaga wannan abin da aka faɗa kulluhu gabaki ɗayan shi batilun ƙarya ne ƙarya suke yi sanadan wa matanan Allah ya taimake mu shi malam ya dauka mu ma irin shi ne mu mu sanadan wa matanan isnadin hadisan na asarorin gabaki ɗayan su da aka yi aiki da su aka ce Usmanu yayi wannan isnadin chain yanda sarkuwan abin ya zo isnadin gaba ɗaya ƙarya ne wa matanan matanin ma da ke ciki ƙarya ne san lokaci akan samu isnadi lafiyayye an wane an wane an wane an wane ba yadda za ka yi wannan cin ɗin ka taɓa shi sai an ji cikin ƙundin hadisin sai ga ya ai za a ji shi gefe guda ne wani lokaci kuma ka ga kundin hadisin an tsara magana kai ka ce lalle fa manzo Allah ya faɗi wannan magana ba ka da makankara amma in ka kalli can ɗin, sai ka ga ya da matsala to shi wannan sanadan wa matanan ibn ya gama kenan duk abin da za ka ji nan gaba wanda zai zo da shi rusa waɗannan abubuwan ne duka goma sha takwas ya ce amma ƙaunuhun amma zancensu da suka ce ja a usmanu bi mazalimi wa manaki usmanu ya zo da mazalim nau'o'in zalunci da abubuwan da ake kyama ba ba shi ma wannan ƙarya ne tun da hedin inda suka yi kenan suka ce usman ya zo da abin nan mazalim da manaki nau'o'in zalunci da abin da ba su da kyau to sai suka je rusu to sai ya fara rusa wanda aka jeran tukun saboda shi ya fadari sannan ya zo kan hedin din ma hedin din ma bai yi ba malam to shi ibn arabi ya gama nashi sai mai sharhi ya ga kai mun wannan zamanin in ba an fito mu da mutanen mu ba abun fa ya riga yi nisa ya sa footnote ko footnote wato kama tara min al-adillati allati sayuriduha al-muallif malam yace abin da ya sanya mal eh, ibn al-arabi ya soke wannan heading din za kaman yanda zaka gani ne daga hujjojin da zai kawo fi naqdi hadhihi tuham daga warware wannan tuhumomi wahidatan ba da wahida ɗaya bayan ɗaya ta ya ce al'akhir har sai ya kai na karken zai musu rugurugu waɗannan matsalolin guda goma sha takwas mu koma sama na ɗaya da na biyu sai malam ya haɗa su wa amma zarbuhu maktabatu salafiya ya bambanta da maktabatu sunna a gaba ko wa amma zarbuhu li ammari wa ibn mas'udin haka rubuta naku wa amma zarbuhu eh. li ibn mas'udin maktabatu salafiya ke malam kai na haka ne wa amma buhu libin mas'udin eh maktabatu sunna ya hada su ne daga farko wa amma darbuhu amma dukansa da yayi ma ibnu mas'udin wa man'uhu ata'uhu da kuma hana shi albashi da yayi fa zurun wannan zuzurutun ƙarya ce a ce ya doke shi kun zama an ta duke shi ne wai a waza ya karya mushi a waza saboda duka sannan yana shi albashi ya ce fa zuru wannan zuzurutun madaran ƙarya ne wasu shekaru suka tsara shi kawai shi ibn al-arabi ya gama nashi saboda yana ga kwakwalonka zai tattaro hadisan da nasosin da abin da ya faru bai san mu ba mu da tsarin karanta waɗannan magabatan mamu masan su ba tsarin da muke kai shine magabatan ka kada ka san su kawai ka ci gaba da rayuwa haka nan baka san da ka fito ba Allah ya sauki to rijal din wanda suke kewaye da manzo Allah ta littafi ne ka karanta na tarihi ka gama san su su waye su me suka yi matan ma ne sa'un ma ai Allah da ya tsinke mu sai sa footnote bari dan haska mana mu dan mu koma kowa ji labirarin shi a dakin shi ya fitar da shi ko kabar din matan shi da aka shirin tafai ya dauka ya duba taqaddama fil hash fil ai ya gabata a footnote hamish abinda ke kasa na shafi na 57 qaulu abdullah bin mas'ud zance abdullah bin mas'ud lamma buya uthman lokacin da aka yi mubaya ga usman yace baya'ana khairana wa lam na'li mun yi biyayya ga ai mun yi mubaya'a ga fiyayyan mu ba mu samu wani sosuwan damuwa a zuci ba ai mun karanta wani abai ko lokacin da aka yi ma usmanu baya ruwa an ruwaito wallaina a alana mun sanya wanda ya fike saman mu za fauk wanda ya dara mana walam na'li ba mu samu sosuwa a cikin zuci ba a ce dai usmanu ne aka naɗa halifa wa inda wilayatu usmanu lokacin da aka naɗa usmanu halifa kana Ibn mas'ud waliyan li ala amwalil kufa abdullahi dan mas'ud gwamna ne na sayyidina umar wani irin gwamna gwamna ala amwali gwamna akan kuɗi wato duk abin da ya shafi shige da fice na kuɗi a kufa to shi gwamnan gwamna ne bangaren kuɗi kaga yanzu aka ce gwamnan banki ko shi gwamna ne bangaren kuɗi to shi ma gwamnan kuɗi ne a a kufa wa sa'ad bin abi ƙas. waliyan ala ha wa ha gwamnan sallah kuma da yaki shine sa'ad bin abi ƙas. gwamnoni biyu ne umar ya tura kufa saboda ita kufa ta iraki fitina ce tuntuni dama an an tashi samun shugabanni shugaba guda bai rike ta sai dai a sa shugabanni guda biyu saboda mutane ne wanda kai kace sun gaji bala'i ko da ke yi haka ne ai manzo sallam ya da aka faɗi iraki aka ana yana faɗin garuruwa yana musu addu'a gari kaza sai ya musu addu'a gari kaza sai ya musu addu'a gari kaza da aka zo iraki sai ce me yace a nan fitina take ai kahon me yake ce mishi dujal ma ai nan zai fito yace nan fitina duk ya tana na ana area to kaga manzala ya musu tabo magana manzala wasa ne so da haka sabu sun shawuya duk wanda aka tura sai sun ce bai iya ba shi sa hajjaji ji gasa su ba ruwan shi da ta kai laifi da kai kamar masu laifin wasu gidan yari duk ɗakin da zai ci mutum biyar mutum ashirin da biyar ke sa ko talatin kuma duk ɗakin gidan yari ba rufi duk zafin rana ya koɗi mutum rosa mai daka shi to sannan suka ɗan natsu sun ga alaman wannan shugaban ba inda za su kai ƙarin shi ya haɗa su ya ma koma tsakanin basara da kufa wata shida shida yake yi in ba shi a nan garin yana can garin wannan wata shi da baya a nan ma ba ali ballanta na can saboda sun kasa sabai sun wahal da su duk wanda aka tura su sun ce bai iya ba ba su samu wani wanda ya iya sallah ba ko sallah sai su ce baya sallah irin manzon Allah sallallahu alaihi wata sallah zo da ita ba su san shi ba Allah ya to shi ke gwamna akan sallah da yaki fakhtalafa sa'ad wa ibn mas'ud ala qardin istaqradahu sa'ad sai aka samu saɓani tsakanin sa'ad da abdullahi dan mas'ud akan wani bashi da aka karɓa in aka ce wannan na kwamandancin yaƙi yaƙi bai buƙatan kuɗi to yaƙi san cin kuɗi to an samu wani matsala na kuɗi da aka karɓa daga gwamnan kuɗi shi sa'ad kamata ya ci amma wannan maganan kuɗin ba shi muke magana ba ya aka karɓi bashin ya aka yi zamu zo nan gaba wanda kuma dama yana yawan muraji muraja da ma ya fi littafin so biyu ko su uku ya san abin da ya faru a can fa'azala usmanu sadan wa abu ga'ibin mas'udin sa'ad aka ce koma gida ya dawo madina abdullahi masudi ya ci gaba sai aka tura mashi wasu su je su taimake shi kafin a warware wannan matsalan wannan kudin wa huna malam ya ce har zuwa nan la yujadu na ibn mas'udin wa khalifatuhu illa safu babu abin da ake samu tsakanin abdullahi dan mas'ud da halifansa usman illa safu sai hadin kai akwai littafi safu ta tafasir ko saf hadin kai abin da zai zuciya ka ta bude na ta bude ko zuciya zuciyarka ka ya bude na ya bude ya samu fahimtar juna da hadin kai babu abin da ke tsakanin sai hadin kai falamma azama usmanu ala ta'min mushafin wahidin lokacin da usmanu ya so ya hada qur'ani ya zama qur'ani guda daya fil alamil islami a duniyar musulunci Ya أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على wanda zai tara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan Qur'ani zama shine Qur'ani guda ɗaya cikakke al-muwafiq wanda kuma yayi daidai li akhiri arda ardatun wato yi daidai da ƙarshen bijirowa a rada biha kitabullahi azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatihi wanda ya daidai da bijiro wanda aka yi na ƙarfi wanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan ƙur'ani ya gama sauka mala'ika Jibril ya zo ya saki biya mushi ƙur'ani. to kuma da ya biya mushi ƙur'ani, hatta a ramadanan wannan shekara da zai bar duniya sai da aka biya mai su biyu to wannan biyawan ya biya masa habbai to sai usman ya ce to a haɗu akan wannan biyawan na ƙarshe a rubuta shi a tsaya a haka saboda musulunci ya ƙara faɗi umar ya riga umar ya yi jihadi sosai ya shigar da garuruwa da dama cikin musulunci usmanu da ya hau ba a tsaya ba yini guda a tsarin da umar ya yi ba a tsaya ba shi sa musulunci ya shiga ya tafi sosai kuma da muka bayani har sai da ke khurasan garuruwan da yanzu kankara da ya mamaye su can rasha can gaba duk wannan area inda kankara yake sai da usman ya tabbatar da musulunci ya fara shiga nan area kaga baki sun yi yawa saboda haka an fara samun matsaloli waɗannan suna kanta Qur'ani daban waɗannan Qur'anin daban suke karanta wa Qur'ani an fara samun matsala kaga ya lalace saboda ka sai ci to an rubuta ƙur'ani akan akhir arda bijirowa na ƙarshe kana ibn mas'ud to shi abdullahi dan mas'ud ya kasance ya waddu yana fatan yi burin law anna kitabatul mushaf ni ina ma dai da a ce yadda suke da alaka mai kyau da shugaba da halifa a ce shi aka ba daman ya hada alqur'anin ya rubuta shi ai kun san yana daga cikin mutum hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ke so ya samu qur'ani madara ya je wajen su akwai ibn ummu abd ko abla ibn mas'ud kamar su ubay ibn ka'ab kamar su salih waɗannan mutane da lissafa su guda hudu ya ce suna da qur'ani ne madaran shi sai fatan ina ma dai da a ce a jingina masa duk da a wani lokacin ubayyu na nan ubayyu ko ka shi karan kansa sai Allah ya masa yamma manzala wahayi ne ya ce ka karanta ƙurani ya ji kaga ga ya san ƙurani har ya ce manzala Allah ya amsu sunana ya ce ya kama kuka wanda yake nuna ƙurani a ji daga mai numfashi yana da muhimmanci da da sauran ilmu ma ma kada ka zama ka zama kutubi ka zama kai za karanta wani littafi ne kai kadai ka gane ka saurara daga mai numfashi yana da muhimmanci duk da ajizi ne da kurakuran shi saboda haka ala da masudi ya so a jingina mushi wannan banda wannan wa kana yawaddu aidan law baqa mushafuhu allazi kana yaktubuhu li nafsihi fi ma madha ya so kuma bayan an gama da alqur'anin koda za a kona alqur'ani to banda nashi shi nashi kada kona faja amalu usmanu ala khilafi ma kana yawadduhu ibn mas'ud fi sai aikin da usman ya tsara gaba daya ya zama duka abin da abdullahi mas'ud ke so ba ko daya ciki na farko dai ba a jingina mushi ba na biyu da aka tashi hada alkur'anai a kona duni qur'ani an ce kada a bashi ko nawa ne ne a karbo shi a kona da haka an karba hada na shi an kona an gane wannan to wataƙila wannan shine dalilin da ya sanya suka samu wani aibu suka ce bari su yaɗa shi amma fi ikhtiyarihi fi ikhtiyar Uthman Zaid ibn Thabit li kitabatul mushaf al-muwahhid yace amma zaben da usmanu ya zai dan sabit don ya rubuta ƙur'anin guda ɗaya fali anna ababakar wa umar ikhtarahu abubakar da umar aishi suka zaɓa ƙabla zalika gabanin wannan lihazal amali ga wannan aiki fi khilafati abubakar a lokacin da abubakar ke halifanci bal inna ababakar wa umar ikhtara zaidu bin sabit fil bidaya sun umar abubakar da umar sun zaɓi zaidu ne tun a farkon al'amari li'annahu huwa allazi hafiza al fil akhirah don shine wanda aka biya ƙur'anin ƙarshe kuma a wannan gaba ake zaton nashi abu na kowa zama likita kitabillahi ala rasul alaihi wa alaihi ko bai wafatihi gaban manzo Allah ya wafati ai kun ga shi yaro ne kuma yaro ne mai kai mai fasaha ai mun haskaka akan waye zaidu zaidu dan sabit tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya daga shi nuna hasken shi da kwakwalwar shi tana dagawa duk wani yare da musulunci ya fara dagawa za a kai wasiku duk wani yare da ba a gane shi ba zai da ake turawa kasan a ce ya haura kuma ya ji kasan sati biyu yake yake iya yaren da karatun shi da rubutun shi da sanin logon shi da sirrin yaren kowane irin yare ne bai fa taba jin shi yaren ba bai taba ji ba raƙumi kawai zai hawa ya je sati biyu ya dawo ya rubuta wasiƙa irin wannan sai dai a duba a tura wannan garin kaga yana da fasaha ko manzo Allah cikin sabai da yake warewa wani shine kaza wani shine kaza yace a wannan al'umma ba za a samu wanda kai sanin gado ba ilimin gado wata ruwan yace shi aka ba rarrabin ilimin gado shi kadai na wannan al'umma gashi yana da kuruciya saboda haka lokacin manzo Allah ya biye Qur'ani na karshe abu ne mai sauki ya zama kwanyan shi ta rike abin da kyau saboda lokacin yake tashi shekarun shi ɗan kaɗan to abubakar da umar sun zaɓe shi ya yi aiki an zo ana so a ƙara wannan aikin kuma yana da ran shi mini amfanin kuma je nemo wani ma bayan kuma an yi sa'a wanda ya cancanta ne sannan kuma an zaɓe shi ne bisa zaɓin sahabbai an gane wannan ko sau da haka ma ce fakana usman ala haƙƙin fi hala usman da bai jingina wannan zuwa ga abdullahi mas'ud ba babu yana da gaskiya babu wani laifi a ciki wa huwa ya'lamu kama ya'lamu sa'iru sahaba makanatu ibnu mas'udin wa ilmuhu wa sidqu imanihi kuma yayi hakan yana sane kamar yadda sauran sahabbai suke sane da waye Abdullahi da Mas'ud kuma sun san ilimin shi sun san gaskiyar imanin sa thumma kana ala haqqin aidan har wa Usman na kan gaskiya fi gisl musahifi da yace sauran Qur'anin duka a hada a wanki su kullaha wa min hamis mushafu ibn mas'ud cikin su akwai qur'ani a da mas'ud li'anna tauhid kitab al-mushaf ala akmal ma kana fi bashari wato li'anna tauhid kitab al-mushaf domin dayanta littafin Alƙur'ani, ala akmal ma kana fi bashari a mafi cikan yanda dan adam zai iya yi huwa min a'zami a'mali Uthman bi ijma'i sahaba shine mafi girman aikin da Usman ya yi a haduwan sahabbai sahabbai baki ɗaya shelan da suke yi Usmanu bai wani aiki a duniya mafi girma ba irin yadda ya haɗa alƙur'ani wuri guda sahabbai ma ba wai tabi'ai ba wai tabi'i tabi'i na ba wa kana jumhurus sahaba fi kulli zalika ma Usman ala ibn ala ibn mas'ud kuma sahabbai baki ɗaya a waɗannan matakan guda biyu suna goyon bayan Usmanu kuma Usmanu sai da ya shawara da su unzur min hajji sunna da shekul islam ibn taimiyya sai ka kuma min hajji sunna dama dai kusan kowa na da min hajji sunna ai ba zai yi wa ce alu suna bai da min hajji sunna ba shi sa shaidanu ma suka sama min hajji sunnan ido a gaba littafi ne wanda ya shiga cikin siyasar duniya bakin gurgudu ya yi bakin gurgudan abin da ya iya yi allah saka musu da alheri wala kulli halin fa inna usman lam yadrib ibn mas'ud maganin duka ma bai taso ba inda matsalar ta faru tsakaninsu wannan matsalar ce kuma matsalan guda biyu duka Usman ke kan gaskiya amma maganan wai Abdullahi Mas'ud ya ce bai yadda ba ko ya so a bashi ko ya sa da wani hayaniya har an zo an mai bulala malam yace wannan ma bai tabbata ba kwata kwata Yusa malam yace fa zurun zuzurutun ƙarya ne da yake shi makaryaci haka yake zai tsare ƙaryarsa ce sai ya yada ta a ƙarƙashin a ƙarƙashin ta yayi abin da yake so kuma zai samu wani shubha ne da wani dan damuwa ai kaga dan damuwa ne ya fa ta so ko to a ƙarƙashin damuwa ne sai ya kire ya kirkiri karerayin shi sai ya jera sai ya yada ma al'umma Allah ya kare mu walam yamna ahu wa ta'ahu bai kuma hana shi albashi ba to mutumin da ma shine gwamnan banki to ma za bi albashin ba sai to in bai samu albashi ba ma bai samu ba kenan Allah ya kare wa baqa ya'rifu lahu qadruhu kama baqa ibn mas'ud ala ta'atihi wa baqa usman ya zauna ya'rifu lahu qadruhu yana sanin ina kaddara girman abdullahi dan mas'ud kama baka ibn mas'udin ala ta'atihi kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya zauna shi ma yana masa biyayya yana biyayya li imamihi ga jagoran shi allazi baya alahu wanda ya mai mubaya'a wa huwa ya taqidu annahu khairul muslimin wa qatil baya wanda yake da aqidance cewa a wannan lokaci shi fi cancanta ai mushi mubaya'a an gane ko saboda kace kaga lalle an taba samun dan wani abu wani abu wanda ya kama da sabani ba ma sabani ne ba Abdullahi da masu tabbas ya taba san ai wani abu irin waɗannan abubuwan guda biyu kuma duka bai samu kuma ka zana samu irin wani a rayuwa ai kaga kaman yanda kake da wani abu ya taso amma ba a baka ba karshen ta in ba ka zauna bane sai kaga kaman wanda aka ba ba ce cincinta ba to karshen ta da za a zauna ne ga ka ga wanda aka ba ga ko kuma maka bayanin bambancin ka da wanda aka ba sai ka gane bambancin kila ya lalle shi cincinta a bashi an gane ko sai wanne ya kawo na biyu wa darbuhu li ammar mu koma cikin littafi da aka ce kuma ya duki ammar ifkun mithluhu shi ma kidan karya ne irin wancan walau fataqa am'ahu ma aisha abadan inji ibn al-arabi yace to wai kai wanda uwar hanjinsa ta tsinki ya zai rayu ai bai rayuwa abada bayan yanzu bane da ake hada ko da su muke karatun ishmawi muka yi bayanin irin liƙe ciki da ake yi na da ai kaga ana liƙe cikin ne ba wai in hanji ya tsinke ba in mutum ya faɗo ne daga bishiya ya keta jikin shi hanji ya fito to sai a maza sai a rufe da wannan a samu mutum abin nan abin nan a kankare a kankare a samun shanu a liƙe cikin kuma mutum yakan rayu na wani lokaci kuma in an liƙe ƙwarya tana na ciki sai dai har ta gaji wurin ya warke ta narki mutum ya abin tun da ko da kaga ai ba ana cin abinci ne a ga abin da ba za a samu cuta ba za a yi daka ne ko a yi nika da dutse a nika abinci in za a sa maka tuwo abinci a akushi za a sa ba kwano ba kana ta cin lamba kana cin guba shi sa ka ji asibiti a kasa ganewa ka kasa gane wani cuta ke don in kwano ya lamba ya ga bala'i yanzu baka san iyakan cutar da kake ci ba to guda ko kaga ba wani cututtukan tunda a akushi ne in hata huran za a dama za ga da koshi ake dama ta ko kayan itace ne Allah ya taimake mu to amma footnote din shi wajen shafi ɗaya da labi ne wannan sai mu bari sai mako mai zuwa sai mu karanta sharhin da malam ya shirye ibn al-arabi ya gama nashi ya ce da ma hanjin cikin ya tsinke awa ma zai rayuwa to me ma ya faru shi ma an samu matsala tsakanin shi da Abdullahi dan Abdullahi Usman bin Affan irin wancan matsalar da aka samu da Abdullahi dan Mas'ud amma kamar yadda ce kusan ma ba matsala ce ba ko hmm. kusan ba matsala ce ba to amma na amma za mu je ya ake ciki